tashi hamsin da takwas na gani kasa kenan wannan ajali kuwa sai ya, ya sayo Ayya a yi yanzu ɗari ga za a fara katon gadang ga sosai ga dangadan yan kuma haka ban za a yi tufufa to ba mai ji na'am wa min ajali haza kullihi ko eh sauran eh kai na kai ka kawo ka kawo mata da jifa kai wa min ajali za ta shi oh tambaya ne tauri bai ya tambaya saraha babin kenan ko na yi nawa sara ka kama daga tsakiya za ka abin da yake wa za ka ta wa min ajali zalika ko ذهب شيوخها saboda waccan magana malaman su suka tafi ila takariri tabbatar da zalika kulla mazhabi ma'ana sun yi duk abun da za su su tabbatar da wannan bi kulli sarahatin da dukkan su fito fili wa bi hamasatin da hamasa shadida wa satakifu ala zalika ma'ana za ka ga wannan to shi kenan ku ومن أجل هذا صبود ونن كله قال الدكتور محمد تقي الدين ونن دام دام الله سبحانه شيء دينغ بي أشياء كبالي تشين نلتاي kaje ka dubo mana haka take hadiya tana da gaga da gange ne ai na za ka samu kai kuma wai kai kana so komai sai ka yi shi ne kai da ya kokari kada ya samu ka ɗauko wurin kai kuma kai kuma naka ne wanda da in an faɗi haka za mu bi littafin akwai littattafan da ba za mu same su ba hatta wanda ya amfani da su makato dato na yi kokarin in samo fotokofin din a wurin su ya'yansa suka ce littattafan sun ɓata yanzu dai ba a santa mai ba mamaki ma suka ga fotokofin su iba su kore hmm? to saboda yanzu yaran da kake tare da su su ka abin da suka tasa a gaba kuɗi in ka mutu haka za su ga littafin far in babu ko naira ɗaya tafiye su tarkata su ajiye wannan a kai masu sai da littafi mutum nawa sun mutu na a garin nan kana kallo da safa su sai dai kasuwa ka kai ba su da ba su da ƴaƴa da su karanta sai dai a tarkatawa zai saya mu ma kenan abin da ake nufi za a mana kenan to idan dai yaran nan ba su karta ba za haka na fa shi wannan tafan zama da yana sayan su da ana zakan su kaman bola ne ومن أجل هذا كله قال الدكتور محمد تقي الدين أبو بكاء لما كان القرآن صفة yayin da ƙura'ani ya zama siffa ne min sifatin lahi ai alaisa alƙura'anu kalamun lahi inda ahli sunna ƙura'ani maganan Allah ne magana ko siffa ce ta Allah ƙura'ani siffa ne na Allah kana afdal min kalamil makhluqina ko ya fi maganan halittu kullihim لأن, ال... لأن الكلام المخلوق domin maganan da aka halitta la yusawi kalaman lahi ba zai daidai da maganan Allah ba Allah ko gairu makalokin maganan Allah ba halitta ba a ba wa zakara a hadithi shugabannin hadisi sun kawo mana fi fadlil qur'ani shay'an kathira wa aqadu lidhalika kutuban sun rubuta littattafai fi mu'allafatihim wa hiya mashhura rubuce-rubucen malaman ba wa ma'arufa inda alkhasa wurin malamai wal'am da mutanen gari ma ko kai ai kasan attibiya na fi al alqur'ani wa ajma almuslimuna malamai sun haɗu min ahli sunna wa min ahli albidai kai haɗan bidan anan sun bi ala anna kalam Allah ta'ala ku afdalu min kalamil anbiya maganan Allah ta fi maganan annabawa fa kaifa bi ghairihi to yaya wanda bai ga annabi ba hatta alqa'iluna bi khalqil qur'an so ya masu cewa qur'ani halitta ne mu'tazilawa to har mu'tazilawa sun yadda maga qur'ani ya fi magana annabi kamar yadda maganan annabi kuma ta fi maganan mutane fi hada faman ja'ala kalaman nasai tasma'una wanda duk ya sanya maganan mutane ka salatul fati irin su salatul fati mitla kalamin lahi daidai da maganan Allah faƙada zalla zalala ba'idan ya kwata-kwata mai nisa wakaraka ijma'al muslimina ya fasa ijima'in musulmai ba kuma ya fi ƙura'ani ba a yi ce salatul fati tana daidai da aya da maganan littafin Allah ya fita daga musulunci ya fata bata mai nisa kuma ya fita daga ijima'in musulmai ya yi mai daga nan wata ba gaira sabilin gaira sabilin ya bi wanda ba hanya su ba Fa biman bi man yajja alu salatan sati, ina za ka sa mutumin da ke sanya salatar fati a abuɗalimin al Ta suma wuna wanda ya sanya salatar fati a abudalamin Al-ƙur'ani sita ta alafi dubu shida marna? Fa ya waje ya abin baƙin ciki? eh abin baƙin ciki? ممن يؤمن بالله واليوم الآخر متمن دك إيمان إذا الله دلانا قرشي كيف يقبل هذه العقيدة يا يا زي يدد ونا عقيدة الفاسدة هر با قبيلا با هر با قفنشي بني با وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأه ويدارسه annabi wanda ainihin ya kasance yana karatun ƙur'ani yana koyon sama a jibrili ha kahu tijjani yuna kenan tijjanawa sun fi shi fil ajari lada tun da mai gaba ɗaya ya fi saukan alƙur'ani ko yana ya fi saukan alƙur'ani sau dubu shida wata wabu ya fi annabi lada wa sabaquhu sun fi annabi bi adafin mudha'afa tafuq al-hasara wanda ninkin ya wuce kididdiga wa jami'u ashabihi sallallahu alaihi wannan mai salatul fatih tijjanawa sun fi gaba da sahabbai kenan alladhina kanu ya'taqiduna tunda su wancan suna da imanin annal qur'ana afdalu dhikrin ƙur'ani ne yafi dukkan wani zikiri kama akhbarahum rabbuhum subhanahu kaman yadda mahallicin sai ba su labari wa akhbarahum nabiyuhum manzon sai ba su labari ضاءت أعمارهم بالنسبة إلى أقل التجانيين رأيوه ستاكاري إن تاي أصني أثر رأيوه ضاءت a amarhum kenan rayuwarsu ta tafi ta tozarta inda an kamanta su zuwa a kalli tijjani na karancin batijjani mafi karancin batijjani zikir fa inna kulla tijjaniyin don dukkan tijjani ya kuro salatar fasiku idan ka tasara alama ya jibu alaihi lazimi sau nawa kenta eh ba ɗari biyu ba eh ɗari ɗari ne ko an eh ɗari ko hamsin hadda zafi fadi idan ka tasara alama ya jibo alaihi minha kulla yaumin ku mi'ataini wa hamsina eh ɗari ɗari ne ko marar ya ce mi'ataini wa hamsina Dari biyu da hamsin mafi karanci. fa'ala ƙaulihim a kan magana su ya kone lahu ajaru man kara alƙur'ana tis o mi'ati alfi marra tunda dubu shida za ka yi dari ɗari biyu da hamsin sitatu Sitatu sittatu alafin ko? sau 250 ya hmm? rubuta don mu tabbatar da na rubuce ka je ka ɗauko kalkulata a raki ta kun yi jungun jungun ne shi ce filolin nan shi isa karatun baya da lada yadda aka karanta ta ta kare a banzan ba mai dakale ba yanzu ma iska za a karanta ta to ba wanda ke da niyyar je ya karanta ya kace ya gama na ya rufe kuma ga shi ban yi sa'a ba da ƴaƴan ku Allah fa suna kwashe littattafan ku na za su na aiki da su da da da zuma ka suke min kamar da kuke da yi sa lokaci abin ya bani auki kamar ko ne in fasa ko ne gama hanya ta da yin da a ina za ka bi ne sai inda na bi ai kuma tafiya da baya da baya zan dinga tafiya miliyan da dubu ɗari biyar ya fi wannan kenan tun da wannan wani dai ba da wani eh, to da wani lissafi lissafi ya ce shi tis'u ya ce fa'ala kawulhin ko sittatu alafin bari gani ne ma bari bugan gani kai oh, ya bugawa sittatu alafin yake ke zero nawa ne mi'ataini wa khamsina marra fa ala kunu yakunu lahu ajaru man qara alqur'ana ya haura gaskiya ya haura yadda ya faɗi tis'atu tis'u mi'ati alfi ai bai kai yawancin wajen miliyan ɗaya wannan kuma shi ma ai daidai rubuta tis'atu a alfin gaga tis'atu alfin ne haka <laughs> daidai yake wala wa ahadun an yaktima alqur'ana bi qira'atin sahiha wani bai iya gama saukan alqur'ani da karatu dalla dalla sahiha maqbula illa fi thalathati ayyamin to wa ayyu dalali ko yusawi dalalu man yathbitu li nafsihi wanda bata na ya wuce batan mai tabbatarwa kansa min al ajri wa thawabi aktharu min jami'il anbiya'i wal mursalina wa jami'u ibadillahi salihina اللهم إنا نعوذ بك من من الدلال هدية الهادية تريد عام ددير فياك ما تأجي أجنش على الكاهن ko hadiyatul hadiya na'am da ya kamata duk abin da aka rubuta a bishiyar sai sifatan ba haka na ka fara da shi ba to kuma kai kaɗai ne da jitar sauran sai dai ji eh wa ya samu Ah, na samu ya kai muka samu to idan ka tafi ka tafi mun yi kuskuren bugawa ne can shi abun da yake ma an ka kalla ko a wannan tufan masu tufa sai aka ce afdalu min alqur'ani bi kam eh, eh? a ah, bi sittati ne tufan ba ku gani ba bi sittati masu tufan ku kalla mirbar sittatu arafi marra in dai na faƙi na hilali ne ta ne sittatu ne ko to duba sittatu arafi to tafi za ka gani inda aka tafi can wajen wancan lambobin cewa aka ce ku masu tuba ku duba ma ya ji ba alai ko min ha kulla yau mai ko nawa to ba mi'atai ne ba mi'atu ne kaga duba na ka mi'atu ne mi'atu ne mi'atun wa kamsina eh kuma ita shi mi'atun wa me saboda asalin littafin ba gyara muka cewa kuskuren bugu ne kun gan shi mi'atun wa arfina to ka duba dubu shida kusa dubu shida kalkuleto idan masu kalkuleto malabira mabaci ke da ana samun kana buga mutane kalkuleto ma kalkuleto ya gagara ina mai kalkuleto to ka sa dubu shida sau ɗari da hamsin a dubu shida ne don Allah haka nan jako ka dare dubu shida ne dubu shida ne sai ta tawa lafin ne ai da na koma na gani ni maka da ne abin na yawa kuka yana ce tawa bak karatu na koma na yi abu na hadisai dubu shida ne sai ta tawa lafin ne dubu shida sau ɗari da hamsin kaga daidai karatun yake kaga ne ko saboda haka nan shine wannan rubutun da aka yi daidai ne kun da kuma gane din ya da yake bani wahala abu eh? Eh, eh daidai abin yake tafiya daidai amma ajiyar nan mun tafi a kwane ya ce to yanzu dai an samu rudani to kusa ko daidai ɗinsa ne gashi na haka yake shi nan yanzu an fita rikici maza ka sake barin sa suka ce littafin na kuma ga aiki ke kai ma da kan ta baka gane abin da ka karanta ba eh? don mai bin diddigi zai bi diddigi bi ramu irin wannan shi to ga littafin ya haka ya ga ga abin da ka rubuta eh? to shida muka je muka buga ba mu miliyan kaza shi nan kura ta kau bidan da jaruna eh an gano inda kuskure ta so saboda kana e, e, mi'atun wa hamsina ne ba mi'atai ni ba to an fita wani rikici to gobe mada da sama fa kai ne daga yanzu na fita <laughs> ba sa ran ba sa kura to yanzu mu je na yau eh Benjibak. ha to wa ce su tashi dan maka to mana ka zauna sai ai maka ban abin nan zai ta tul kamali afdalu min jami'i ibadati dinil islami ita wannan jauhara ta fi daraja daga gaba ɗayan addini jami'i ibadati dinil islami ya jadaru bina duk da yake da zai mana kyau ya dace da mu kabala an ya bi ta'aliqatina kafin mu zo da namu rubutu. kullum yana da kyau ya zama akwai mai magana banda kai ala hadhihi sala an nuwajjiha anan alqalam mu fuskantar da akalan alqalamin mu na hawa kitabil hadiyatil hadiya littafin mala urana wannan ma ya sake gano shi bukan yanzu ba ruwan mu sai gobe hidayatul hadiya saboda domin kwanda ana yi ana haɗawan ta inda za mu samu abin da makaranta idan ya tabbata abin kuma ya gagare mu daito ila ta'ifati tijaniyati liyan kula lana kalamu doktor shi alkalami je da kuma na magana doktor muhammadu takiyuddin al-hilali al-magharibi وقد Mun faɗi, mun maimaita. annahu kana tijaniyan fi awwali amrihi shi ba tijani ne tun farkon lamarinsa ala hadhihi salatil musammati bi jawharatil kamal قال الدكتور اعلم أيها القارئ الذي حفظه الله من ظلمات البدع وند الله يكاري شدق دخونا بدعة والشرك وأنار بصيرته بنور التوحيد والاتباع أن هذه الصلاة وانا صلاتي allati za'amat tijaniyuna bayan da tijana ma suka dauka anna shaykhahum akhadha 'an an-nabiyyi yastahilu an takuna min kalam al-arab gaba ɗaya jauhara ma ba tai kama da maganar larabawa ba al-fasaha wa hiya ba'idatu minhu بعد السماء من الأرض كاسم ليس كان سما دكسا da جوهرة larabawa kama sama da ƙasa ne. wa kullu man ya'rifu lisan al-arab duk wanda ya san harshen larabci ma'arifatan haqiqiyya la yakadu yusaddiqu anna dhalika al-kalam ar-raqiq irin wannan rubabbiyan magana sakwarkwatacciya ya kolu ko adun min al-arab wani daga laraba zai faɗe ta wa fiha kalimatani akwai ma kalmomi biyu a cikin ihdahuma sabbun ɗaya ma zagi ne la yajuzu an yutlaka ala nabi bai ma halatta a saki wannan kalma akan annabi wala ya tanasabu kuma bai dacewa ma amma qablahu wa huwa kalimatul aska. fa inna sirata la yusafu bisukumi ba a siffata hanya da ciwo wala yuqalu siratun maridun wa hadha siratu amrad wannan ciwo na da illa من ذلك وإنما يقال صراط مستقيم أكيشيوا أو قويم وهذا الصراط أقوى من ذلك وقد رد العلماء على التجانيين ما لم يسن يردي وتجاناوا وعابوا عليهم ثم آتاسوا هذه الكلمة القبيحة فقال الشيخ الكمل فقال الشيخ الكمليلي الشنكيتي في أرجوزته التي انتقد بها الطريقة التجانية وعند إجارة إتجارة تجانية إت ولم يوجد إطلاق لفظ موهم نقصا على النبي مثل الأسقمي كذا متلصم وما يدريك لعله كفر أني الشريك لم يجوز إطلاق لفظ موهم بل حلت عفك لفظي mai rikitarwa akan annabi na ƙasan alan nabi mitlul akami kaman magana yahuda na yadda suka ce ra'ina kaza samun haka sam wa ma ka wannan sam ba larabci ne ba waye sanar da kai da allahu kufuru halama kafirci ne wani ya sharika abokin tare ya ake nufi ولم يتفطن أولئك العلماء إلى سبب هذا الخطأ gaba ɗaya da mai wannan raddin da wancan duk ba su gano dalilin wannan kuskuren ba walau ta fattano lahu lan halal iskal in ji dokta hilaluddin taqiyuddin ko yace inda ma sun gane matsala da ta kau bila kulfatin فسببه دليل abun ديسا ya sa wannan abu ya ku inna mu'allifa hadhihi salama rubutun wannan هو أهل المغربي في لغتهم العامية دم يمرق اللغة عاميا كنسو يقولون سير سير مسقم سير مسقم آه يريدون أمشي مستقيما سو كان ويقولون كذلك سير أسقم إيه، بعضهم ينطق بها قافا وبعضهم ينطق بها كافا أسكم أسكم اسكم ولما ولما كان منشأ هذه الصلاة الوقت عندما فاروانا صلاة يجي كيف فاننا لا شيء ما بتوني بكيش إيه إيه تنجيبه So au oh, ban ji ba eh eh na suna a amiyanci suna nufin daidai mai kakkiya ka gane ba amma ba larabci ne ba amma askan daga su kuma ne ciyo eh kai ba ka gane ba ana ta shi wanda ibau bawa ne ya je maimakon gina nufin zai bi annabi da baubocinsu alhali a larabci zagi ne a larabci madarar larabci an ce maka sakam sakim ciwo ne ka gabatanci ne amma su a wurinsu a nasu amiyancin ainihin ba abin nan ne ba yabo ne ina jin ku a fata za mu samu irin wannan kalmomi yanzu su ba haushe ka ce mutum dan wance ka karama shi ko ko to amma laraba fa in ka ce dan wance to bai doba ka ga zagi ne daga inda ba haushe ne zama yana duka mandirin sai ina ce dan amina ga zagi ne ba na zai ba da ake maka dan wanci a sai dai dan wane Hmm? na'am eh eh me yake eh? eh ina ga tun lokacin ma dai ina rabi da rabi kasan muskilan karatun dan jami'a ko da sufa zai iya zama tare da kutun tuni dama ya watsar da abin lokacin kafin dai a san ya bari sai dai rubuta littafin aka san bai tare da su lokacin da kaga yi Ibrahim Iyas din lokacin da Ibrahim ya nan ne aka gano lalle mutumin nan bai tare da su A aka ko lokacin da ya duk abun da yake nema ba shi aka yi daukan sa aka ma aka kai shi inda ake saukar da ministoci can aka je aka saukar da shi ministoci da suka daga kasashen waje daukansa aka kai shi can cikin sahara tsakiyar sahara aka buga masa tanti aka zuba sojoji na gadinsa duk inda zai je kawai in ya fito mota za a kawo a ɗauke shi zai wurin je ta tambaye sai ina kaza ya rubuta ina kaza ya rubuta ina son safiya da wuri kaza a ɗebo a kawo masa ina son kaza a ɗebo a kawo masa aka tara masa dukkan sirri har gonan shi sai da je gonan shi inda ke noma yana daidaitar da wani baki a cikin gona. yana ce kai da ke ce mallar san da zuwa kai kai kai dan najeriya ne ke rai. yace shekara na shekara na nan goma na hidima wa sheki an gafarta min sai kyale ya dargata ya rubuto da ya kaza gani shi gona ya rubuto dukkan abin da ka sani sai na su da ba tsakon sun ba shi ba littattafan da na rubutu da menene ko wasiƙa yi na kaza an dakko an ba ya yi photocopy ta duk an ta ana su gashi ba ya sa ba ƴaƴansa suka zamo irin wani abin na ga da wuya wasu rubuce rubucen za same su akwai na hannu da dama wanda ba buga su ba na dai bi ina nema dai na ga lokaci ne ban da shi amma dai na gaya wa ƴaƴan ni su tarkato min su kaga irin wannan karatun da muke yanzu da da su duka kowane irin in muka zo ya kamata mu yi shi mu bi kila la Allah wani a cikin mu ya albarka ko da misali mutum shi bai yi albarkan ba ya karantar da wanda zai albarkan fa'ala ba shi ya ci gaba da aina abun don ka akwai asararu da dama wanda yake shi kaɗai ya samu rabota da irin wannan abun Na. na'am eh ina rubutu ina magister doctorate digirin sa yake yayin da yake an bashi sai aka bashi doctor amma da za a ce maka ka je kai doctorate digiri akan abubakar mahmud gobe to ka san ko za ka kudu ka ko wannan ka makala wannan ka ta yi sokoto ka ta yi kano ka zo wanda duk inda ya je yawon da je inda suka je da san duk sai ka tara su karshen ta 'ya'yan salon zuwa su da wani wurin to haka to da yi gama ne aka yi masa raddi in zarun wa ifada ana bayu dinihi bi da littafin ya fito suka ga sabanin abin da suke tsammani to shi ne shi kuma ya rama da wannan suka sake sake sakewa ولما كان sha'u هذه الصلاة yayin da mafarin wannan salati ya kasance wani salati jawaratul kamal mafaranta inda aka kirkiro ta gairu wanda makirkirinta mun shi'u mai kirkiran wannan salati gairu alini bil arabiya bai san larabci ba kuma ta samu irin wannan kwarantawa. ha ana an kana kan bishiyar ka karanta ta sai ta bishiyar za ta tsaya akwai wani abokin mai na ba da labari ce lokacin yana gaddi da aka ba shi falalan wannan sai ran na je shiga mota irin ta katakon nan wannan magana da ina jin da ya kusa shekara talatin tun mulkin uwa san na farko shi kenan bayan kashe murtala sai da ya shiga cikin motar sai biya na almajiransa da ya biya na almajirai sai ce sai irin karin motar nan sai ce basa wannan kawo kudin kai ce ni ma sai na biya ba zan biya ba hmm, kalan mota na ce ji ba ga ce wallahi za ka biya sai ce to mota ta tashi <laughs> sai gama karatun jauhara sai ta tashi kafin ina ga ta tashi ke kai so kore na ce wajen biya wajen jama <laughs> kudin ka sai ce haba shi an ce masa muddin ka kama karatun ta in akan bishiya ne za ta dare in mota ce kawo kai ka kanta ba ta tashi ba وشكو فساتي كما اللهم صل على عين الربانية ina ta yi a zuci amma mota ko ta tashi ana mata kikin sai ta miƙe ka tafi sai da ko kudin sai ba sai ce kai zo gone dan an maka wasa to haka tun daga lokacin da shi lokacin kafin ma a fara izala ta fara cewar an fara izala an fara wazi amma bai kai irin na wurin bai ke abun nan nasu shirme ne daga dai ta yi wasa so da an baka magani kakan gwada shi to da haka ba ka ce wannan abu sulkullu ne je gaskiya ya kama shi kan ya je abun da falalar da aka ba shi akwai ta ya gwada abun bai yi ba sai ta kita shi ko <laughs> هذه الصلاة غير عالم بالعربية وقد ذكر الأقوم ديتاش صلاة يا أنبتو أقوم من قبل في قول عين المعارف الأقوم وقد وقال بعدها صراطك التام وكذا ya sake maimaita akawami tamil akawami zai zama ba fasaha saboda yana so ya kawo wata kalma arada an yi sifar sarata bil istiqamati ma'al muhafazati ala sajai لمقابلة الأقوام واستثقل سي أبو يمسنوي أن يكرر الأقوام عبر بالأسقم ظنا منه أنهما في, في المعنى سواء kama ya fahimu amatul bagaridi kamar da yan morocco ke fahimtar wannan wa kada alimta alimtu ni in ji shehin na fahimci eh, din kenan min musahabati li sheki sukairaj zamana da shehu sukairaj wancan batijanin nan wa huwa min kibaril muqaddamin yana daga cikin manyan muqaddamai fi tariqati وكنت في ذلك الوقت تجانيا لا يخفى عني تجاني ون أبوي قويمي سرا إن هذه الصلاة وجدت في أول أمرها عند شخص يسمى محمد العربي وأن صلاتي نا جوهرة أنسى ميشي ني فرقو ولن متو أنا محمد العربي التازي ويسميه التجانيون الواسطة المعظم ببن ثاني لأنه دنشون محمد العربي التازي بزعمهم كان واسطة بين النبي وبين الشيخ شيني ثاني تكانين صدع النبي دشيه أحمد التجاني ya hamilu rasa'ila min shekhi tijjani yakan kwashi wasiƙu daga shehu tijjani ilan nabi zuwa ga annabi wa minan nabi kuma yakan aka ebo wasiƙu daga annabi ila shekhi tijjani wato shine masinja a tsakani ko ba ba masinja me suna mai yawa da wasiƙu wanda ke zuwa fasa ofe ya ebo wasiƙu yana bin gida-gida maga takarda sarki ne ke da shi to a tafi a maga takarda wa minan nabiyyi ila الشيخ التجاني بريد كما يدعي شيء مثلا وفي ذلك الوقت وانا الوقت اي وقت الواسطة الوقت اللي شيء محمد العربي التازي بن العربي التازي شيني مجا تكدا قومي سكار شيغا سكيا lam yakun annabi yadhhab li shaykh tijani ka kenan annabi yana bayyana ga shehunan sufaye da yawa wa innama kana yadhhab li muhammad al-arabi wa za'amu haka suka tafi suna baza annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil wasitati ran nan dai annabi yake gaya wannan dan aike muhammadu al-arabi tazi launa mahabbatuka li habibi Tijjani. ba don soyayyan da kake wa masoyi na tijjani ba ma ra'aitani da baka dinga gani ba shi kansa ya samu martaba ya ga annabi albarka tijjani ne wa kana alwasitatu Ikhbiru shaykh shi wannan wasitan ainihin dan ake yana ga shehu tijjani bi annahu idza jaa alwaqtul maw'ud idan zamani yazo da aka yi masa ya zaharu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu bila wasita annabi zai bayyana gare shi ba tsani yuhaddithuhu wa yukallimuhu وقد تكلم عمد الأمين مؤلف كتاب الوسيط وان للتافي وسيط عنهم في Ta zai taruwa jima'i a da Wajen fassara na malaman shanke. Ita allafa jus a yin jus iyo guda fita a yin tsofaffi na binna'i na haɗari A gina haɗu na tafadil daga askan. Akan saka a askan min al-murtala ala askan. Ya tse a dinga shige karya alwance ya kwana ya sake kwana. kamar idanunka ofisaye zai yi a Kano. wani ainihin daga cikin waɗanda suke ji da su amma ya mutu shi ma ya littafi musamman wani dan kutayi a kan askan ɗin irin su ne sai kuma suke za suke ɗakowa kamar yadda ya ɗauko wancan shi wancan malamin na kanan ba to wannan na kanan na zariyan nan eh ah. ai dama duba shi ga ɗarin ce ba ina kafa ina kare askan da to kaga shi ne mushkilar mu da aka sai, to mutane a dinga karantawa kafin a kawo maka ana kawo maka dama yana zuwa yana fara magana kawai lahiya lahiya eh? sai ka nemi inda za ka kwa in ka saka ka bari da shiga sosai kada ya zo gefe gefe wani lokaci kana ajiye masa tambayin ya shaƙi zai wahala sai sai da kai sai ne ya yi fara amma ka bari ya shigo sosai to haka shi ma wancan profesa aka yi littafi musamman kawuna kuma gashi su muskila ko kuma wani abu dai su suna da ƙoƙarin yaɗa littattafan malaman su yana tuna ko wani dokta abokinmu ne ma da ya zo nan muna koyarwa a can can yana so ya tallata wancan littafin profesa na karan shi ma duk dai karan ne shi ma ai karan ce da ya tashi da ita ya ido littafin a wurin mai sai da littafi ana ce masa malanta da ya ɗauki littafin ya duba kai ina ka samu wannan littafi inna lillahi wa kai Allah ya yi masu ilimi ya ɗauke shi ina karantawa ina tafiya kan hanya ina karantawa har sai da je aji sai an ma zo ajin ban ma kula ba wani littafi na gani mun sha mu yi shirme da ni ba taɓa sanin za a faɗi haka ba yanzu ashe haka aka yi ku duba magana nan da muke ta faɗi na maganan jauhara ɗin nan a ce ba za a ce askan ba ashe ya halatta a ce askan haka nan aka yi ta faɗi muka yi ta faɗi ba mu sani ba shi yana ɗaukan kansa shi ɗan izala ne amma sun yi kuskure sun yi wahala da can sun yi ta zagin wannan salati ashe ma ga dalili wani bawan Allah ya rubuta ku ce ku saya ni ma yanzu na gaishe nan guri malam sani malarta ya bi aji aji yana nuna musu wani dan littafi kaga yana tallata littafinsa akwai wani shi kuma yawan eh, shi mu dan ɗarika ne fa dukkan mu ko mutanen mu gasu wallahi malam ba su da amfani nan da aka ce dr ɗahir mai gari ya mutu haka ya ɗauko tufa yana yawo mata sahibu eh, mata hadal mulhid alladhi kataba yasubbu awliya Allah wallahi aji aji shi yana yawo mu namu inda da suke kawai sanan wurin kuɗi ne sunna yanzu suna ko wani abu muka yi wa Allah ya yi mana masku duk wanda ka sani a galabiya dan suna kuɗi ne ka zaune shi in dai wannan sunni ne malam to ya irin namu sunan na Najeriya ne malam kuɗi suka sa a gaba an da kuɗi su ne in kana da kuɗi kai ne ba ka da kuɗi ka zama malami ba amma ka je ka zauna inda za ka koyar karatun ya shiga amfani al'umma kiran wayan da ake nema la haka ya tafi yana yawo da littafin to lokacin Allah na makaranta inda duk shiga ta dama ni kuma ni nake tauhidi shi tarihi ke ni ko ni nake tauhidi sau da gana yanzu wannan zindiki ne wani ana ce masa eh, sunansa ibrahim eh, dan uke ne nan ya zauna mala layi layi ji aji ba aji da bai shiga wa lokacin ina nuna mutane wani mulhidi a kano allah ya kashe shi eh, ya yi littafi ya zazzagi bayin allah to ba a san koyarwa sai dai wa'adi sai mitin sai wane ne mutum na son je gaban ta bakin na komediya duniya ta ganshi a yi hannu da yawa da shi ya gabatar da mutane jawabi alhali ga injunan da an suka ɗauka su za su koyar da gaske mutum karab da mutum inji ne duk wanda ya karantar da mutum wala aikin da wancan inji yana ya kuma za ka ya kare ka shi me da Allah rabu da ina mashi mata bayan gidan rido ne ba me ma ne ba za su kaza kaza amma ka samu inji daya ya dauka ya tafi to wannan inji in yi ci gaba tafiya Allah ya sa ka samu mai ikhlasi ya dore za ka yi mamaki abin da zai to so suna ikhlasi ga aqida su mu ko ba ga rubutun an yi akwai bayan Allah sun yi rubutu mai rai mai rai to ko karatun za ba dauka mai rai a karantar da shi lamarashin na turku haɗa ya isa haka ta bakin abokin labata ko yace wa ya isa yi mana karatu to mu je ina na tsaya eh mana eh gari ne a shan ɗin wani gari ne wanda ƙi daɗe ina fitar da mayagu manyan malaban duniya to hausan yara ne mu <laughs> eh shankitu gari ne uda ba shanke duk wani malami da aka yi a garin shankitu da ya daidai tarihinsa ka duba aminu a shankiti mai tafsirin adawar bayan ai shankitu din ne wannan garin ne fa'allafa jus'an sai da yi juz'i a luga musamman juz'i guda yi kan aska fi da'awa suhbati bina'i af'al at-tafdili min al-mustaqim ala askaf bi ithbati sin zaidati وحذف عين الكلمة أكا كنتني عين الكلمة دي وهي الواو وركب في ذلك السأب والذلول نعم بايدينغا وركب بايدينغا ورفع أبو ذلول كويدينغا هوا درك وركب دي وركب الصعب والذلول عبارة أدبية وهي صعب إدريس وهي ذلول حارسه sa'abu ko ina a ki? ko ake cewa mana haruna kai ka san ka jaki a ki ko ko zan kano ne wanda in ka tashi ka rike kanshi da igiya in za ka ya kashe kunne haka eh haba in ko ka kuskure idan maye ne kai ka zama carki carki in kuna da alaka da carki to shi kenan sai ku abota da carki ran nan in kana tsalle kawo ka sai kama kale yi tsalle yi tsalle yi tsalle yi tashi zuba ya fitar da gudu in yi je kwana ya yanke gaba da kwala zai taimake shi kai ka fuka kafa <laughs> duk kana makale in haka yi zai samu sarkakiya shiga ciki

ka ɗora ‘ya'yanka eh, eh, a gaba ma da ka a baya sannan duk ija ku kai ku inda za ku ji haɗa da lubi ba an riga an san zai faɗi ba uru na ah, maka karatun an jima ka kai tambaya hmm. wani kala ulama'u ani ulama luga ya dinga wani rubuce-rubuce na ƙarya daga malaman luga na kolan zanna innaha tu'ayyidu iddi'ahu ya dauka wannan kwashe kwashe da dinga kwasowa zai taimaki da awan shi wa akbara ni yace shi inji dokta takirdi ne akbara ne muhammad al-amin al-husani ash-shankiti shi kansa ya banda anna sahib al-wasid mai wasidu ya musulunta ya tuba fi akhir umrihi taba ila allah min at-tariqati da can ɗarika ta sa ya aikata ya bar ɗarika a ƙarshen rayuwarsa a tijjaniya Wasara tara ya kajidu ya koma yana jin kunya bai san ganin jizin kuma an riga an buga ina ga littafin da ya kan askam ya yi isu rana littafin ka askam din nan neman ƙarin bayan je an tuba daga gare shi ya tukur lahu adam annahu kana tijaniyar ya kajalu aina aina kunyata inda ma ya tukur lahu na annahu kana tijaniyar da shi ba tijani ne وألف ذلك الجزء يربطون جزء في الدفاع عن الأثقب وهذا أيضا يزيدك يقينا ودونا قصة زيك على تبت مكة تبس بأن الكلمة عامية عشقا ده كلمة شيء عوامية مغربية وأنت إذا نظرت في كلمات هذه الصلاة إذا ما كدوا بي kalmomin wannan salatin min awwaliha ila akhiriha wajadtaha fi ghayati al-budi an al-kalam al-fasih nesa yake daga magana ta fasaha walam tastub'id sudur al-arqam ba za a mamaki a kwan askan ba ko wal mutalsam min mu'allifiha wa idza zahara al-sabab ko batal al-ajabu wannan ina na aina hadiyatul ko hadiyati an san mene maurin eh eh wannan mana ne ko bukari mana ne kai shi ne sun ga dari da ashirin ko ya tsako ya yi dari da ashirin ko to ai nan gaba za a dinga raba shi waye ba shi ya samu da gurma na to hadiyatul hadiya ashe to littafin zai samu ɗari da ashirin da tara ya yi daidai sai sun zo sun ganka tukuna sannan kai ta su rana da wata kafin ka basu kan ka basu dauri musamman su inda ne sai ya je ya jangulo ya je ya ce wa ɗan tariƙa akwai kaza ke ina wani yake ba ƙaryaci dama kun saba da ƙarya ya zo ku buya buya wurin ina ban littafin nan za mu je muƙabala na'am wa amma fadlu hadhihi salah amma falalan wannan salatin ko wannan kenan salatul jauhara faƙada nukilar daktoro min kitabin rimahi wannan rimahi ne na jawahar ma'ani na foti kenan katali rimahi safaha الرماح صفحة bai na كينا ها ثلاثة nina. to kai mai rimahu ka gani haka yake a can sai ka je na ko ana bin ka shi. me eh tun yaushe a cikin jawaharul rumani yake in ka samu jawaharul ma'ani kana da duka sharhin nan na gefe shine rimahu to saboda kana yanzu akwai sauran aiki a rimahu za a je mai masu a gano wa amma fadlu jawharatul kamali wannan sai mun je rimahu ko juz'i nawa ne a rimahun juz'i na biyu ke ko ana da ka gaya mana ruwan shi sana ta tabbata tamanin da tara ne ko ko akwai abin nan nan ma saboda don kada a gari na wai doktora da mai gari ke karatun kanawa da na daɗe na faɗi wannan magana yanzu nake ganin ta duk littafin duniya yana da shi amma ko bai san wurin ba in kai masa magana ce yana nan na sayo shi dama ina na ina ya to ina wurin bai karantuwa duk littafi tsadan sa je jizi na ne a kawo je a je a labirari jizi ina a kawo zai aje a labirari amma bai karantuwa to sai an je ce na min wurin buhari kenan wa amma fallu jawharatul kamal faqad qala za a nemo a hadiyatul hadiya ya riga ya gano shi ya gama aikinsa mai hadiyatul hadiya yanzu mai jawahirul ma'ani ya rigi فقد قال الشيخ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لها خواص النبي أنبت جوهرة تنادى سري منها أن المرة الواحدة تعدل تسبيح العالم ta yi daidai da tasbihin halittu salasa maratin sau uku halittu fa alam kullu ma fi wallahi fa alam tasbihin dutse tasbihin itatuwa tasbihin waye tasbihin aljani tasbihin dan adam annabawa mala'iku da al'arshi waye mala'iku korubiyun dukka tasbihin halitta sau uku yanzu kai mai wannan ladan ya sake wani tasbihi wa minha daga cikin falalanta anna man qara'aha ba'an fa aksara yahduruhu rasulullahi wanda ya sau bakwai ya haura bakwai kana haura bakwai annabi zai zo wal ul arba'a wa ma dama ha. tashin hankali ai sa kaga yana karanta ta wajen sa goma sha cewar annabi da saurin to annabi ya zama kamar Allah kenan ana yi a Kano ana yi a Niger ana yi a Kaduna ana yi a Sokoto su ma akwai janawa, ana yi a Niger ana yi a kaza balle Morocco duka na zai je wurin to kenan dai an ba annabi sifata Allah wa minha daga cikin ta jawharatul kamali anna man lazama ha kullu yawmin mai yin ta kullun kullum anfusiku uzida min sabai uh, azyadu min sabai maratin yuhibbuhun nabiyyu to dan annabi zai so shi mahabbatan kasa. wala yamutu hatta yakuna min al awliyai wa qala shaykhu man dawama alaiha sab'an wanda ya dage yana yin ta kullun kullun bokoi inda naumi ala taharatin كاملة وفراش طاهر يرى النبي sallallahu alaihi wa sallama kaga duk azkarun nan da aka kenan dole a basu don duk inda aka kirkiri bidiya yana nuna za a ba sunna wa shekhu tijjani a a'tani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatan sama jauharatul kamali kullu من ذكرها اثنتي عشرة مرة وقال هذه هدية مني إليك يا رسول الله ga kyauta ta nan zuwa gare ka ya rasulallahi faka annama zarahu fi qabrihi kaman ya ziyarce shi a kabarinsa ne fi raudatihi sharifa to ai daraja ma kaman ya rabu wa ka annama zara أولياء الله الصالحين من أول الوجود إلى وقته ذلك هدية الهادية شافينا نقوم شاوكو لم بيشي باشي سيدي فلم تحفظ عبادة واحدة فلم تخوض كيكو عبادة واحدة من جميع العبادات التي علمناها رسول الله بهذه الفضائل والخصوصيات فلم تنخذ عبادة واحدة ما عبادة بيد كفامو من جميع الإبادات التي علمناها رسول الله وند النبي قويا من إت بهذه الفضائل والخصوصيات التي تتمتع بها جوهرة الكمال التجانية wa kullu ma sabata fi shar'i islami duk abun da ya tabbata shari'ar musulunci huwa annal hasanata alwahidata tudha'afu bi ashri amsalha shi aka la da tsaya ana ninka shi sau goma hatta salata allati هي أعظم العبادات في الإسلام إذا أداها المسلم يجد ثواب عشر صلوات أمثالها وقال الله تبارك وتعالى ومن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأن يزود على عليه رزينا دقوم كمانش فدل ذلك على أن طريقة التجانية ديوان باب صوفه دين جديد متضمن تشريعا جديدا كو وأن ينون الدين يصابنا كونشي شريعة صابوه مخالفا لشريعة الإسلام ومن أجل ذلك قال الدكتور دكتور كيشيوا وكل ما ذكروا دو أبند سكفتي في فضلها أي جوهرة الكمال فهو كذب على الله ورسوله وما معنى قولهم لا يموت حتى يكون ماذا من الأولياء ماذا يريدون فهو كينا فهل هو من عداء الله لعنة ها هنا تقول عداء الله يظن هذا دمواك خبيث هذا وإذا داوم عليها يسير من الأولياء الله وقد تقدم أن كل من لم يكن ولي الله وبلغته الدعوة فهو عدو الله magana ya gabata duk wanda bai kasance cikin masoya Allah ba kuma kiran annabi ya same shi yana cikin ada'ullah wa maji'un nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wal khulafa wal arba kuma zuwan annabi da halifofi guda hudu wa julusuhum amama qari'iha kadhibun hada qawlu doktor takiyuddin nasha'an balada da ita so akan sokanci eh balidanci idahumanci fa in kana maqsudun in suna nufi bil ajafali annabi zai zo da jikinsa fala a ahadun fi annahu buhtan wani ma bai shakka wannan kariya ne wala yusaddiquhu aqil لأن الجسد لا بد أن يرى bil'ai. ido jiki dole a gan shi da ido wa masu bil yadi wa in kana maqsuduhum anna arwahahum rayukan su za su taji'u fahuwa min banati gairihim wannan mana daga cikin ƙaryan wasunsu li'annahu la dalila alaihi wa kaifa tataruku arwahahum mutahhira ya rayukansu masu tsarki za su baro jannatal firdaus tunda annabi na firdaus ja aljanna wa takhruju minha thumma taji'u litajlisa amama qaumin jahilina su taso daga inda suke aljanna su zo a gaban mutane jahilai ba kuma Allah ya faɗi ba ba manzon sa ba suna shirka wa yastamiduna min ghairihi laqad jitum shay'an idda ya tijaniyun fa subhanallahi kaifa tamsaku qulul bashar kai ka ga yadda Allah kan goge kokwalin mutane hatta tasila ila hadhihi daraja التي ينزه an البقرة ko saniya harisu ana tsarka gida aka ce saniya harisu ta kaje sai ka ko cuce saniya harisu ko saniya wa man yudhilillahu fama lahu min sabilin al-qiyamah wanda ake bi bashi in sun kawo shi kenan a dora na'am bayan zuwa ko akwai da ba karba ba sai gobe ai ba duk ba shi ake karɓar kuɗin